muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kamo wannan dare na laraba biyar ga watan ramadan hijira ta ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara ta dubu daya da dari talatin da takwas wanda ya yi da talatin da daya ga watan biyar miladiyar shekara ta dubu da sha bakwai gama a wannan babban masallaci na ahalussunna wal jama'ar kenan basarar irkutan ahalussunna wanda makita da sheik lawal abubakar usman mm, sha'ibu da kano tare da an ramansa abdulrashid suleiman jiga idan ana biye da muna cikin sautar yunus jiya an kwana aya ta sha hudu gudun sha biyar din yau ma za a sake mai ta sha biyar a cikin sautar yunus muna neman yan uwa da allah su kashe waya kuma a samu nasuwa yan uwa mata kamar da aka muku bayani jiya dan ƙara haƙuri ku kashe waya a wasu rutu saboda wannan karatun yana tafiya ko ina kuma kasar ɗin zai fito gobe insha Allah a wannan karatun idan ka saurari a gidan rediyo na Kano a Rahama rediyo karfe 6 zuwa 7 na safe za ka ji shi kuma gobe muke son mu tura in Allah ya da wanda za a sa a manara shugaba watan na ƙasa na ƙungiya na jama'a da sunna Sheikh Abdullahi Baralau ya yi umarni cewa kai wannan kaset na wannan malami za a rinka sashi a manara mun kuma gode Allah saka ba khairi sannan kuma na wani bawan Allah ya ɗauki ɗauniyar sashi a FM insha Allah muna fata Allah ya saka mai dan uwa da alkhairi da kuma dukkan masu ba da gudunmuwa da rana Allah ya sa mu dace da haka da Allah za a fara yanzu a kashe waya ko a sa salin na waje kuma a wasu rutu a ranar bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ba haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah barkanmu da wannan maraice na laraba biyar ga watan Ramadan a shekara ta 1438 hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 31 ga watan biyar a shekara ta 2017 miladiya idan ba manta ba muna karatu cikin suratu yunus a jiya mun cike da karshen aya ta goma sha biyar da yau za mu tashi farkon aya ta goma sha shida amma za mu sake maimaitawa daga farkon aya ta goma sha biyar kafin mu fara karatu jiya a lokacin da muke fassara faɗin Allah maɗaukakin sarki wa laqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu na ce kalmar alqurun jam'i ne na alqaryatu wanda wannan tuntuban harshe ne kalmar qurun jam'i ne na alqarnu alƙarnu ubangiji maɗaukin sarki ce wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahad aw tasma'u lahum rikza Allah ce wa kam ahlakna qablahum min qarn da yawa waɗanda muka halakar qablahum kafin su min karnin na tsare ku lafazin karin malamai sun ce shekara ɗari ɗari ake samun karni an gane ko daka al'ummomin da suka yi shekara ɗari ɗari ɗari ɗari Allah ya halakar da ire-irensu da yawa ba ɗaya ba bayan wasu an halakar da wasu bayan wasu an halakar da wasu a wata ayar yake wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasa wa kam ahlakna qablahum min قول هم أحسن أثاثا ورئيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن ديوا من هلك قبلهم كافم تنمك من قرن تاريخو قرني باين قرني هم أحسن أثاثا واند سنفيسو كان kayan موري rayuwa ورئيا دقني أيدو gani a سنفيسو جندائي سنفيسو نئما fi su sun fi su karfin tattalin arziki sun fi su lafiyar jiki sun fi su tsawon rai amma tare da haka bai hana Allah ya halakar da su ba lokacin da suka saba masa kalmar ƙarya wanda jam'in ta shine qura wannan kuma da ban bashi muke magana akai ba wannan kawai tuntuban harshen daman so in gyara anan qurun jam'i ne na qarn ƙarya mufrad jam'in sa shine qura an gane ko وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم Allah ce wa idza tutla alaihim ayatuna in aka karanta musu ayoyinmu shine alqur'ani bayyinatin waɗanda suke a bayyane ai zahiratun waɗanda suke a fili qala alladhina la yarjuna liqa'ana sai waɗanda ba sa tsoron gamuwa da Allah kaji suna cewa waɗanda ba sa tsoron gamuwa da Allah sune kafirai ai la yakhafuna alba'sa ba sa tsoron tashin alkiyama sai su ce da annabi iti bi qur'anin ghairi hadha ka zo mana da wani abin karantawar ba wannan ba ma'ana in dai kana so mu imani da kai to sai dai ka karanta mana wani abu amma ba qur'ani ba me yasa ba sa son a karanta musu qur'ani saboda qur'ani yana fadar abubuwan da suke wanda ba daidai ba yana fadar rashin hankalinsu rashin tunaninsu yadda suke zaluntar junansu yadda suke cin riba yadda suke kashe 'ya'yan su yadda suke shirka yadda suke shan giya yadda suke cin dukiyar maraya da ire-iren waɗannan abubuwa na kunya da suke yi to shi yasa ba sa so a karanta musu qur'ani da haka in an karanta musu sai su ce in ana so su imani a zo da wani abin karatun ba wannan ba kalmar qur'an anan malamai suka ce masdari ne na qara'a ya qara'u qur'anan ala wazani gufranan wa rujhanan an gane ko karka dauka cewa qur'an ana nufin wannan littafin kadai wanda shi asalin qur'ani kansa an kira shi da sunan qur'ani ne masdari na kalmar qara'a ya qara'u ma'ana littafin da ya fi kowane littafi shan karatu da aka kalmar qur'an tana nufin abin yawan karantawa an gane ko da aka asalin kalmar daga ƙara'a ya karanta ya ƙara'u yana karantawa Kur'an abin yawan karantawa alawa zani rujhan da kuma gufran kamar yadda Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka la tuharrik bihi lisanaka lita'jala إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ولو أن قرآنا ولو أن قرآنا سخرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أتكلم ودنا آية قدابيو dukkaninsu kalmar Qur'an Qur'an tana nufin abin karantawa Allah ya ce la tuharrik bihi lisanak lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu ay wa fa'iza qara'anahu fattabi qur'anahu ay fattabi qira'atahu an gane ko walau anna qur'anan suyirat bihi aljibal ay walau anna maqru'an suyirat bihi aljibal da a ce akwai wani abin da ake karantawa sau da yawa wanda tasirin karatunsa ya kai in an karanta shi qutti'at bihi suyirat bihi aljibalu duwatsu za su narke saboda daɗinsa aw qutti'at bihi al-ardu ko kasa za ta rinka tsatsagewa saboda tasiri da dadin karanta shi aw kullima bihi mauta ko matacce zai tashi yayi magana saboda jin dadin karatunsa inda akwai wani abun karatun da ya kai haka tasiri jawabin laudin an shafe kaddara shi ake aila kana hazal qur'an da wannan qur'anin shi yake da wannan tuta din saboda dadin karatunsa da aka kalmar qur'an qur'an a cikin waɗannan ayoyi ko dai yazo da ma'anar maqru ko yazo da ma'anar qira'a to da haka Allah ya ce ati bi qur'anin ghairi hadha da suke cewa zo da wani abin karantawar ba wannan ba ina fata an fahimci kalma. da haka kalmar qur'an dai ma'anar ta shine abin da ake yawan karantawa ka zo mana da wani abin karatun ghairi hadha ba wannan ba ma'ana ba wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar maka ba laisa fihi ta'ibu alihatina wanda a cikin sa babu aibantawa gumakan mu aw baddilhu ko ka musanya shi min tilqa'i nafsika da karan daga karan kanka qalu hadha istihza'an wa sukhriya sun faɗi wannan dan izgili da ba'a aw qaluhu ala sabili tajriba ko kuma sun faɗi hakan ne dan su gwada hankali na annabi sallallahu alaihi wasallam wal su jarrabe shi hatta innahu law fa'alta yadda inda yayi qad alimu zalika alimu annahu kadhab sai su ce da shi makareci domin ya zo da qur'ani ya musanya wanda Allah ya kawo ya iya saukan masa fi qawlihi inna hadha alqur'ana yanzilu alayhi min indillahi domin da ya ce musu wannan qur'ani daga wajen Allah ne to in an sun ce ya kawo nasa ya kawo to ya nuna kenan asali ba daga wajen Allah bane shi yake kirkira duk wannan bayanai sun gabata a darasin mu na jiya wal sai Allah ya ce ka ce lahum gare su ma yakunu li ba zai yiwu ba gare ni an ubaddilahu in musanya qur'ani min tilqa'i nafsi dan karan kaina in attabi'u illa ma yuha ilai ba komai nake bi ba ni ma sai abin da aka yi min wahayi ma'ana ni ma kaina mai bi ne ba mai kirkira bane ba inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ni kaina ina tsoro ina tsoron ubangiji na bi tabdilihi in na musanya masa sakonsa azaba yawmin azim azaba ta rana mai girma ita ce rana alkiyama sai Allah yake kullau sha Allah kullau sha الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلوا Allah ya ce kul ce da su lausha Allahu, da ace Allah ya so ma talautu wa alaikum da ban karanta muku Qur'ani ba mana hmm. hatta karatun bayin kaina bane umarnin Allah ne ballantana in canja ballantana in musanya ai karantawar ma umarni nake bi a cikin aiwatar da ita wannan ya nuna cewa qur'ani a cikinsa babu wani abu na annabi dukkaninsa daga Allah ne shi yasa Allah ya ce warasikuna fil ilmi yaquluna amanna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu ربنا والراسخون في العلم waɗanda suka yi zurfi cikin ilimi yaquluna zaka ji suna cewa amanna bihi mun yi imani da qur'ani kullum min indi rabbina dukkan sa daga wajen ubangijinmu yake babu wani abu na mutum a cikin alqur'ani yadda za a karanta shi Allah ya koyar saukar da shi Allah ya saukar komai da komai nasa shi yayi kuma shi ya kare kayansa shi yasa mala'ika jibrilu lokacin da yake zuwa yake karantar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya karanta masa sai ya ce karanta in annabi ya karanta sai ya ce to haka ubangijinka ya karanta min ya ce in zo in karanta ma kai ma je ka karanta wa mutane abdullahi dan masud yake cewa mun tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam me yasa ba zai cire kul kul ta cikin qur'ani ba kamar kul huwallahu ahad kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu birabbin nas kul kul kul ga sunan da yawa qur'ani domin yadda abin yake shine kul shine kace idan aka baka umarni aka ce kace to kaga kai ba sai ka maimaita kalmar kace din ba kawai sai ka faɗi abin da aka ce misali kul a'udhu bi rabbil falaki da kawai sai ce a'udhu bi rabbil falaki ya cire me kul din kul a'udhu bi rabbin nas da kawai sai ce a'udhu bi rabbin nas ya cire kul din kul huwallahu ahad da sai ce allahu ahad ya cire kul din sahabbai suka tambayi annabi me yasa ba za a yi haka ba sai ce a'a ni ma haka jibril ya gaya min kuma yace haka Allah ya koya mar kuma yace ni ma in koya muku haka da haka babu nawa a ciki ina fata kun fahimci wannan yanzu kai ne zaka zaka aiki mutum sai ka ce na ce je ka kirawa ne ko ba haka ba misali yaro ne ka ce na ce je ka kirawo Ahmad da ya tashi ya je wajen Ahmad sai ce wane ya ce in kira Ahmad sai ya faɗa haka kawai sai ce Ahmad zo in ji wani ba sai ya maimaita na ce din ba to amma ƙur'ani duk abin da Allah ya saukar yadda ya saukar da kayansa haka yake so a bar masa kayansa kar a ƙara kar a rage to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutanen makka da umarnin Allah kulka ce da su lausha Allahu dama Allah ya ga dama ma talautuhu alaikum da ko karanta muku ƙur'ani ba zan ba da ka ganin daman Allah ne ya mun wahayinsa kuma ya bani umarni in zo in karanta muku shi kalmar ma talautuhu alaikum ai ma qara'atuhu alaikum daga tala yatlu bi ma'ana qara'a yaqra'u an gane ko utlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika wa aqimis أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واتل عليهم نبأ ابني آدم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما واتل عليهم نبأ الذي آتيناه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها واتل عليهم نبأ إبراهيم واتل عليهم نبأ إبراهيم قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن إن الذين يتلون كتاب الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ذكر مرتلا تلا تلا أتكم ودنا آية تنا نفن قراء يقرأ قراء يقرأ اقرأ da haka ubangiji subhanahu wataala ce kulka ce da su lausha Allahu da Allah ya so ma talautuhu ai ma qara'atuhu alaikum mana hatta karatun ana yin sa ne da izinin Allah da ikon Allah da umarnin Allah da yadda Allah subhanahu wataala ya koyar wannan ya nuna annabawa ba sa yin gaban kansu sai abin da Allah ya sa su wala adrakum bihi kuma da ban sanar ku shi ba an gane ko domin kalmar dara yadri bi ma'ana allama yu'allimu an gane ko a larabci akan ce daraitu bima'ana ma'ana alimtu a daraitu bihi bi a alamtu bihi ko a daraituhu bihi bi ma'ana allamtuhu bihi daka da Allah bai ga dama ba karanta muku qur'anin bazan ba kuma fassara muku ma bazan yi ba domin inda Allah bai so ai hakan ba ba zai umarni da ai ba kuma ba dan ya ga damar ai hakan ba lafiyar daren da za a yi hakan da shi ba zai bayar ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu haka kaga batun su ce ya canja ba zai yi ba batun su ce ya zo da wani ma ba zai yi ba domin wanda ya zo da shi din ma umarnin Allah ne karanta shin ma umarnin Allah ne bayanin sa ma umarnin Allah ne da haka komai da izinin Allah subhanahu wataala ake yi bisa ga kira'ar jumhuru wala adrakum bihi amma bisa ga kira'ar abdullahi ibn kasir al-makki yana daga cikin qura'u saba wa makkata abdullahi fiha kamar yadda imam shatibi ya faɗa ma'ana imam abdullahi ibn kasir al-makki yana karantawa wala adarakum bihi a madadin wala da alif wala adarakum bihi lalle kuma da ban sanashe ku shi ba to da haka Allah subhanahu wataala ya annabi ya faɗi wannan ay a'lamakum mala yace abin nufi da adrakum ay a'lamakum fi'lu madin ne wa fa'iluhu mustatirun ya'udu ala Allah wala adrakum wala wala adrakum bihi kuma da Allah bai sanar da ku ba amma kira'ar Abdullahi ibn Kasir al-Makki wala adarakum bihi kuma da ban sanar she ku shi ba da haka in ka karanta da kira'ar jumhur fa'iluhu damirun mustatirun ya'udu ila Allah wal kafu maf'ulun bihi kafin kuma ta kum ita ce maf'ulin bihi ai da ban sanar sheku alqur'anin ba malai ce wala nafiyatun utifa alama qablahu lamun din nan la nafiya ne korewa ce utifa alama qablahu wacce aka yi adafinta akan abin da ya gabace ta wawun din da ke tsakani wawul adafu ce wa fi qira'a bilamin bilamin jawabu law ay la alamakum bihi kuma haƙiƙa da a ce Allah bai so ba da ban karanta muku ba kuma da bai sanar da ku ba ko kuma da ni ban karanta muku ba in yaso shi sai ya sanar da ku da kansa ala lisani gairi bisa ga harshen wani na faqad labistu fikum umran min qablihi hakika ku sani na zauna a tattare da ku umran tsawon shekaru min qablihi gabanin in karanta muku alqur'ani mana abinda suke tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallama da shi na kan cewa shi ya kirkira alqur'ani wannan ko shakka babu tuhuma ce wacce ba ta da hujja ba ta da dalili domin ai kafin Allah ya masa wahayin Qur'ani ya fara karantarwa ya zauna a Makka tsawon shekara 40 mutanen Makka ba su taba kama shi da ƙarya ko sau ɗaya ba to mutumin da ya zauna shekara 40 a tare da ku har ko kuke masa laƙabi da al-aminu sai kuma ya zo muku da wani abu rana tsaka sai ku tuhumce shi da ƙarya shi yasa Hirakal sarkin Rumawa lokacin da yake tattaunawa da Abu Sufyan abu Sufiyani yana bashi labarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai hirakal yake cewa da shi kafin ya ce muku shi annabi ne shin ya dade a cikin ku zai ce kwarai ya dade a cikin mu a cikin mu aka haife shi ya kai shekara 40 yace wa hal tattahimunahu bil kadhib kuna zargin sa da ƙarya yace a a ba mu zargin sa da ƙarya bai taba ƙarya ba bal ma mu muke masa lakabi da al-aminu amintacce mai gaskiya sai hirakal yace wa laqad a'rifu yace wallahi na san ma kana da yada al-kadhiba nasi, sun nasi thumma yadhhab fa yakdhiba ala Allah ba zai yi a ce mutumin da ya wa mutane ƙarya kuma ya koma wa Allah ƙarya ba da haka in za ku yadda da shi ku yadda in ba za ku yadda ba wannan ku kuka sani amma maganar makaryaci ne maganar ƙirƙirar qur'ani yayi maganar wannan duk bata taso ba shine Allah ya ce ka da su wa qad labistu fikum umran min qablihi ai na zauna a cikin ku shekaru masu yawa kafin in muku bayanin alqur'ani kafin ai mun wahayinsa in ke karantar da ku shi duk a wancan lokacin ba ku san ni makarecin bane sai yanzu duk a wancan lokacin ban taɓa muku ƙarya ba sai yanzu wanda bai wa mutane ƙarya ba sai wa Allah ƙarya wanda bai yi ƙarya da yarinta ba sai ya tsufa ya ƙarya kaga wannan ba zai yi ba to dan haka wannan hujja ce daga cikin hujjoji masu kama hankali kan cewa mutanen Makka ba su da wani dalili na su ƙaryata Annabi ko su tuhumce shi da ƙarya mala ce, ai makafifikum fikum sinina ko eh, siniyan arba'ina na zauna a cikin ku tsawon shekaru masu yawa wanda har sun kai arba'in min qablihi kafin saukar qur'ani la uhaddithukum bi shay'in ban taba ce da ku wani abu ba afala taqiluna yanzu ba za ku fahimci wannan ya zama hujja da dalilin kan cewa abin da nazo muku da shi gaskiya bane innahu laysa min indi cewa ba daga wajena bane daga wajen Allah ne wannan dai hujja ce kamar yadda malamai suka faɗa wacce take yanke shakku kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne kuma abin da ya zo na shi na Qur'ani wahayi ne Allah ya masa Jafar dan Abi Talib yayin sayyidina Ali uwa ɗaya uba ɗaya wanda yana daga cikin waɗanda suka musulunta tun a farko farko kuma annabi ya tura su suka hijira suka tafi ƙasar Habasha lokacin da ya je wajen sarki Najashi na Habasha cikin tattaunawar da suke da Najashi Jafar yake cewa ba'asallahu fina rasulan na'rifu sidqahu wa nasabahu Mm. Allah ya aiko mana da wani manzo ne wanda mun san asalinsa kuma mun san gaskiyarsa tun kafin ya zo mana da batun manzanci mm. wa amanatahu mun yadda da amanarsa wa qad kanat muddata maqamihi alayhi salatu wassalamu baina abhurina qabla an-nubuwa 40 sana yace ya fa zauna a cikin mu ya kai wannan babban sarki kafin ya ce mana shi annabi ne shekararsa 40 ba mu taɓa samunsa da wani abun aibi ba mutumin da ya shekara arba'in baka kama shi da laifi ba kana tsammanin sai a cikin shekara ɗaya ko biyu zaka kama shi da laifi inda zai yi laifin tintin talatala ka gane shi in yana da wata mummunar ɗabi'a tintin za ta fito za a san shi da ita da haka wannan hujja ce da take nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa kuma cewa Qur'ani ba shi ya kirkira ba Allah ne ya aiko shi da shi sai Allah ya ce mai faman min من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون الله يجيب من أظلم أي قوبا ما في ذلك ممن, ممن افترى على الله كذبا سمد وندي كالكريا يجنجنا وألا mana annabin da a cikin wahayin da aka yi masa akwai wannan magana ta cewa babu mafi girman zalunci sama da wanda ya kirkiri ƙarya jingina wa Allah shin kana tsammanin shi kuma zai wa Allah ƙarya bayan gashi ma a cikin Qur'anin sa ana faɗa fa man iftara ala Allah kadiban kaza kaza wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban kuma tare da haka shi sai ya ƙaryar alhalin ya san girman laifin yin ƙaryar a jingina wa Allah da haka fa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban ay la ahada azlamu mimman iftara ala kadiba malamai suka ce man din cikin faman man azlamu man ce istifhamiya amma istifhamun inkari man ce mai nuna tambaya amma tambayar ta korewa an gane ko kamar faɗin Allah man ya yashfa'u indahu man ya yashfa'u indahu إلا بإذنه كاغا من ذا الذي استفهامي ني أما معنسا شيني لا أحد هكا فمن أظلم استفهامي ني معنسا لا أحد باب ونقيا أظلم ما في ظالمتي ممن افترى على الله كذبا sama da wanda ya kirkiri ƙarya jingina wa Allah ko dai ya ce Allah ya masa wahayi alhalin bai masa ba ko ya ce Allah ya aiko shi alhalin bai aiko shi ba ko ya ce Allah ya faɗa alhalin bai faɗa ba ko Allah ya haramta alhalin bai haramta ba shi yasa Allah wata ayar ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay babu wanda ya fi zalunci sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah aw qala ko yace uhiya ilayya an mun wahayi walam yuha ilayhi shay amma kuma ba a yi masa wahayin komai ba ma'ana yi awar annabta aw qala sa unzilu misla ma anzalallah ko yace zan saukar da abin da Allah yake saukarwa to kaga wannan duk yana daga cikin nau'uka na zalunci babu kuma wanda ya kai su malamai suka ce qur'ani sau da dama yakan ce ba wanda yafi zalunci a waje kaza ba wanda yafi zalunci a waje kaza ba wanda yafi zalunci a waje kaza babu cin karo tsakanin ire-iren waɗannan ayoyin kowa a fagensa abin da aka faɗa shi yafi zalunci misali in dai zalunci ne na aikin gabbai to babu zaluncin da ya kai rusa me masallaci ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى fi kharabiha in zalunci ne na abin da mutum zai yi da gabansa to babu zaluncin da ya kai rusa masallaci amma idan zalunci ne na maganar baki to shi kuma babu zaluncin da ya kai kirkirar ƙarya a jingina wa Allah ka ce ya ce bai ce ba ka ce ya halatta bai halatta ba an gane ko da haka Allah subhanahu wataala baya son zalunci na gabbai baya son zalunci na baki baya son zalunci ta kowace fuskar zalunci da haka Allah madaukakin sarki ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba mala yace bi ayya qula kalaman ta yadda ya faɗi wani magana wa yunsibuhu ila Allah ya jingina wa Allah wal ma'ana abinda ayat take nufi anni lam abtari ala Allah kadhiban ni ba yadda za a in kirkirar wa Allah ƙarya ban yi hakan ba walam akzib alaihi kuma ban masa ƙarya ba fi kauli cikin fadata da na nace inna hazal qur'ana minhu wannan qur'ani daga gare shi yake ma'ana annabi ba zai yi haka ba domin ya san wannan abu ya san cewa hakan laifi ne ya san hakan cewa ba daidai bane ba aw kadzaba bi ayatihi hakanan babu wanda yafi girman zalunci ta fuskar zaluncin da ake yi da baki sama da wanda ya karyata ayoyin Allah akwai wanda ya ce Allah ya ce amma bai ce ba wanda Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan cewa babban zalunci ne ba ƙarami ba an gane ko ubangiji madaukakin sarki ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru litaftaru ala allahi alkadhiba إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولا تقولوا كذب فدا لما تصف ألسنتكم الكذب dangane da abin da harasanku suke kirkira na ƙarya kuke cewa haza halalun abu ka za halal ne alhalin baka da wata hujja ko dalili akan halaccin wa haza haramun ko abu ka za haram ne alhalin baka da wata madogara ta aya ko hadisi ingantacce kan haramcin wannan abu Allah ce in kun yi haka litabtaru Allah al alkadhiba kun kirkirar wa Allah ƙarya innal ladina yaftaruna ala al alkadhiba la yuflihun lallai waɗanda suke kirkira wa Allah ƙarya waɗannan ba za su taɓa samun babban rabo ba ba za su taɓa tsira daga abinki ba to da haka yana daga cikin ƙarya mutum ya kirkira wa Allah hukuncin ƙarya ya ce ya halatta bai halatta ba ya haramta bai haramta ba ya yi da'awar wahayi na ƙarya sannan kuma yana daga cikin ƙarya har ila yau ga Allah mutum a ce da shi ga abin da Allah ya ce tabbatacce ya ce ban yadda ba wannan ma ta Allah ne ga hukuncin kaza da kaza da kaza haka Allah ya faɗa ga aya ko ga hadisi ingantacce daga annabi ya ce ni ban yadda ba wannan ma ta ne ga Allah Shi shine aukar zaba bi ayati ko ya ta ayoyin Allah ko kuma ya kirkiro ayoyin na karyar da babu su kuma ya jingina wa Allah dukkanin biyin karya ce kuma dukkanin sun shafi haƙƙin Allah subhanahu wataala da ka na farkon shine irin wanda kafirai suke tuhumar annabawa da shi cewa sun yi wa Allah ƙarya sun ce ya musu wahayi bai musu ba amma na biyun su kuma shine wanda kafirai suke yi an ce musu Allah ya ce su kuma sun ce ba su yarda ba mm. to da haka duk biyun manya-manyan laifuffuka ne annabawa kubutattu ne daga dukkanin bangarorin guda biyu ba su yi wa Allah ƙarya ba kuma ba su ƙaryata ayoyinsa ba amma su ku kafirai cikinsu an samu wanda suka yi wa Allah ƙarya an kuma samu wanda suka ƙaryata Allah cikin wanda suka yi wa Allah ƙarya irin su musailamatul kazzab suka yi da'awar cewa su annabawa ne su ma ane musu wahayi su ma kaza su ma kaza su ma kaza aka ce amru ibn al-as kafin ya musulunta kudda kus suke da musailamatul kazzab abokinsa ne to wata rana amru dan az ya bar makka ya tafi banu sa'ad can inda inda inda eh, musailama yake mana can dan ƙauyen su bayan garin makka amru yana zuwa sai musailama yake cewa da shi lale marhabun da mutanen makka me aka saukarwa da abokinku ne sai ce ai kwana-kwanan nan ban daɗe ba da jin an yi masa wahayi sai ce karanta mu sai karanta masa alamtar kaifa fa'ala rabbuka bi ashabihi bismillahir rahmanir ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف bayan da Amru dan Az ya gama gaya wa Musailama wannan cewa ga abin da naji karshe karshe Muhammadu yana karanta wa mutanensa cewa an masa wahayi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil zuwa karshe can sai musailamatul kazzab yayi shiru ya rufe ido wai kamar shi ma ane masa wahayi can sai ya daga kai ya bude ido sai ce ai ni ma an mun yanzu ire-irenta sai amru dan az ya ce to bari mu ji me aka ce ma sai ya karanta wani surkullansa sanan na larabci ya har haɗa jimloli ya kanikanci ya kukkulla wai shi ma an saukar masa ya wabar ya wabar an anti uzunani wa sadar wa sa'iruki naqarun baqaru naqar ma'ana wai yana so ya kwaikwayi alqur'ani sai amur dan azai ke cewa haba musailama ni zaka ka wa hankali kai ka san ni na san kai makareci ne to kaga a cikin larabawa an samu waɗanda suka yi wa Allah ƙaryar an musu wahayi kuma an samu waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah akwai wanda su sun ce su ma annabawa ne irin su Muktarul Ansi irin su shi Musailabatul Kazzab har akwai mata ma a cikin su wanda suka yi ta da'awar annabta to sannan kuma mafi yawan su sune waɗanda su basu ma yadda da cewa akwai annabi ba kwata kwata a duniya ba zai yi ba Allah subhanahu wataala ya aiko annabi a ba'athallahu basharar rasula zai yi ma a ce ne Allah ya turo mutum ya zama annabi dan aikensa ba zai yiwu ba to da haka Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayati malamai suka ce duk ayoyi duk ayar tana magana ne da su dai kafira mana tana haɗe su baki ɗaya a cikin zalunci waɗanda suka ce su annabawa ne alhalin ba annabawan bane waɗanda su kuma da annabawan gaskiyan suka zo suka ƙaryata su ba su imani da su ba duk waɗannan su suka fi kowa zalunci wancan iftara ala Allah kadiba wannan kuma kadzaba bi ayatihi an gane ko a wata yar Allah yake au kazzaba bi sidqi lamma ja'ahu faman azlamu mimman kazzaba 'ala Allahi wa kazzaba wa kazzaba bis sidqi id alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin Allah yake babu azzalimi sama da wanda ya ƙaryata ayoyin al wa Allah ƙarya ko kuma ya karyata gaskiya lokacin da ta zo masa yayi da awar annabta ko kuma ya kafircewa annabawan da aka turo masa da haka Allah subhanahu wata'ala ya ce au kadzaba bi ayati mala yace kama kadzabtum bil qur'ani antum ana nufin kamar yadda ku mutanen maka ku karyata alqur'ani fala ahada azlama minkum bi takdhibikum bi hadha alqur'an ba wanda yafi ku zalunci yau a duniya ta fuskar ƙaryata wata magana ta gaskiya domin kukun karyata zancen da ya fi kowane zance gaskiya shine alƙur'ani innahu lallai ku sani ku yadda al'amarin yake ga duk wanda ya ƙaryata alƙur'ani ya zama azzalimi ya zama mujrimi ma'ana ya kafarta la yuflihul mujrimuna lallai ku kafirai ba za su taɓa samun rabo ba duniya da lahira ay almukazzibuna bilqur'ani aw almustahzi'una bihi masu ƙaryata qur'ani ko masu yi masa izgili abadan ba za su taba samun rabo ba na kusa ko a nesa sai Allah ya ce ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون, ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما سبحانه وتعالى عما يشركون مالك أصل الإبادة يكون من خوف ضر من المعبود أصل إتدي إبادة شيني قورا شوتر وادق أبن بوتا mana wanda idan baka bauta masa ba to wata gudun kada wannan cutar ta same ka sai yasa kake bauta masa wannan shine asalin bauta duk wani bawa da kaga yake wa Allah yana bauta wa Allah ne dan tsoron kada ya mutu ya je ya shiga wuta domin in bai yi bautar ba in ya mutu to masa ita ce wuta wadda wuta kuma ita ce kololuwar cutuwa da haka wannan shine asalin ibada malai ce yusibul abida illam ya abuduhu wanda hakan ke faruwa ga wanda ya bauta in bai yi bautar ba ko wanda ya kamata ya bauta in bai bautar ba aw li ragabatihi fi naf'in minhu ko kuma akan yi bauta ne dan kwadayin samun wani abin amfani daga wanda ake bautawa dukkan wani musulmi mai bautawa Allah sa shine in ya mutu Allah ya sa shi aljanna da ka tsoron wuta da fatan samun aljanna shi ke sa a yi mai a bauta wa Allah to sai malai yace wal mushrikuna amma su ko mushrikai ya abuduna min dunillahi suna bautawa wani koma bayan Allah a gairu waninsa ma la yadurruhum wanda shi bai da ikon cutar da su ai illam ya abuduhu in basu bauta masa ba wala yanfa'uhum kuma bai da ikon ya amfanar da su in abaduhu ko da sun bauta masa ma'ana dai su suna yin bauta a inda bai dace a yi ta ba suna yin bauta a inda babu amfani kuma babu kauda cuta kaga kenan suna yin bauta a inda ba muhallin ta ba wanda wannan shine abin da Allah subhanahu wataala kullun yake jan hankalin kafirai zuwa gare shi me yasa kuke bautawa wanda baya amfana muku baya iya kawo muku da cuta lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a haka annabi ibrahim yace da babansa ya abati ya babana lima ta'budu dan me kake bautawa ma la yasma'u abinda baya ji wanda shi abun bauta ya kamata ya zama yana ji Allahn da za a bauta masa dole ne ya zama mai yana ji saboda in baya ji to lokacin da kake bautar ma bai ji mai kake faɗa ba batun ya saka ma kuma bai taso ba dole ne ya zama ubangijin da za a bauta yana mai yana ji wala yubsiru dan me kake bauta wanda baya gani Allahn da ake bautawa dole ya zama mai yana gani domin in baya gani lokacin da kai bautar ma bai ganka ba ballantana sa kayya ta biyo baya to sannan wala guni an ka sha dan me kake bautatawa abin da ba zai iya amfanar da kai komai ba kaga wannan yin bauta ne ba me ba a mahallin ta ba wannan shine gwagwarmayar annabi Ibrahim gwagwarmayar dukkanin annabawa ubangiji subhanahu wataala yana ta jan hankalin mutane innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم sani duk abin da kuke bautawa koma bayan Allah shi bawa ne kaman ku shi ma kamata yayi irin abin da aka ce ku yi na bauta ba wai yi masa ba an ko mana shi ma yana buƙatar a amfanar da shi yana buƙatar a tsare masa cuta yana buƙatar a taimake shi yana buƙatar a ɗaukaka shi yana buƙatar a bashi lafiya to amma kai kuma sai ka tafi kana neman irin waɗannan abubuwan a wajensa wannan wai in ma ya kasance mai ji ne amma wani lokacin sai ka ga wani dutse ne ko wani gunki ne ko wani itace aka sassaka wanda shi asali ma duk ka na jiwo ake yi hayaniyar da hargowa duk da kake baya jin komai yadda ka aje shi haka za ka zo ka tarar da shi gobe jibi in baka motsa shi ba ba zai iya motsa ba ko me zai same shi yana na inda yake shi yasa wata ayar Allah ce in tad'uhum la yasma'u du'a in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir Allah ce in tad'uhum ko kun kira su ma la yasma'u du'aakum ba sa jin kiran naku walau sami'u umma kuma da suna ji eh, mastajabu lakum ba za su iya amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kuma a ranar lahira su ce ba mu ba ku ba mu hmm. muka sa ku ba ba mu ma san kuna yi ba da haka Allah subhanahu wataala ya ce wa ya'buduna suna yin bauta ga min dunillahi koma bayan Allah ma la yadurruhum abinda bai da ikon cutar da su ai illam ya'buduhu in suka ki bauta mai wala yanfa'uhum kuma bai da ikon sa ya amfanar da su in abaduhu in ma sun bauta mar sai ma lai cewa huwal asnamu sune gumaka ma annahum yarifuna anna Allah huwa alladhi yakhluqu ad-darra wan naf'a tare da sun san cewa Allah shi kadai shike ikon halittar cutarwa kuma shike ikon halittar amfanarwa bi dalil bisa ga dalili wa yaquluna suke cewa su da kansu ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah yayi waɗannan da kuka ga muna bautawa ba su muke bauta ba a muna bauta musu ne don su shige mana gaba a wajen Allah Mana yanzu da zaka ritsa kafuri ka ce da shi me yasa kake bautawa gunki me yasa kake bautawa abin da baya ji baya gani me yasa kake bautawa abin da ba zai iya amfanar da kai ba ba zai iya cutar da kai ba sai ce a'a ba shi nake bautawa ba shi din dai tsani ne in na bauta masa shi kuma sai ya isar da ni wajen Allah ma'ana asalin bautar ta Allah ce wannan shine shubuhar da kafiran da suke bayarwa idan an tambaye su me yasa kuke bauta gumaka sai su ce ba su muke bauta ba su din kamar masu isar da mu ne ga Allah asalin bautar ta Allah ce amma mu ne musu ne saboda mu tsarkin mu bai kai mu nufi Allah kai tsaye ba su sai su tallafa mana ma'ana suna sanya su a matsayin wasa'il a matsayin wasa'it a matsayin abin da zai sadar da su zuwa ga Allah to kaga wannan wata shubha ce wacce ba ta da asali ba ta da tushe malamai suka ce shi yasa idan ka bibiyi duk tarihin wani gunki da aka bauta masa a duniya zaka tarar asalinsa wani mutum ne na kwarai da ya mutu shedan ya ziga mabiyansa suka koma suna bauta masa amma da tawilin cewa wai shi dan ya isar da su wajen Allah ne ba wai dan shi suke bauta masa ba shi yasa Allah ya ce wallazina takhadhu min dunihi awliya amana abuduhum wallazina takhadhu min dunihi أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلا ليقربونا إلى الله زلفان Allah ce wallazina takhadhu min dunihi awliya waɗanda suka riki koma bayan Allah waɗansu waliyai waɗansu majibinta al'amura in an tambaye su me yasa kuka kama waliwa ne kuka bar Allah me yasa kuke kiran sunan waliwa ne a madadin kiran sunan Allah a wajen kuma da asali sunan Allah ake kira sai su ce a ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa mun kira shi ne dan shi ya isar da mu wajen Allah mu ai ina ba mu isa ba mu je wajen Allah kai tsaye kaga wannan shubha ce ta shedan ba inda Allah subhanahu wataala ce ka kira wani shi ya kai ka sa tsakanin kai da ubangiji kofa ce a bude. wa idza sa'alaka ibadi anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون jahannama dakhiri Allah ya ce wa qala rabbukum du'uni ubangijinku ya ce ku kiraye ni kai tsaye astajib lakum zan amsa muku kuma yace wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni ai a rabbuna qaribun fanunadihi am fanunajihi am ba'idun fanunadihi ko a rabbuna yasma'u du'a fanunadihi shin ubangijinmu yana amsa kiran mai kira mu kira shi ko ko ubangijinmu kusa yake da mu mai masa magana ƙasa ƙasa ko a nesa yake da mu mu ɗaga murya sai ubangiji ya ce fa inni qaribun ka ce musu ni a kusa nake ba wani nisan da sai wani ya shiga tsakani bawa da da, da ubangijinsa da haka ubangiji subhanahu wataala bai sanya wani ya zama shamaki tsakanin kai da shi ba a wajen bauta a wajen a koya maka yadda za a yi bautar ya turo annabawa da sun koya ma sai su ja gefe sai su baka kai da shi kai tsaye wannan fa asalin maganar da muke yi magana ce ta kafiran da mm. hujjar su kenan in an ce musu dan me kuka saki Allah kuka kama waɗansu kuka kama lata kuka kama uzza kuka kama manata kuka kama Yagusa ya uka nasra duk waɗannan a tarihi mutanen ƙwarai ne da ya gusa da ya uƙa da nasara jikokin annabi adamu ne mutanen ƙwarai ne amma da suka bar duniya saboda nagartarsu shaidan ya zo ya ziga jikokinsu sai suka yi hotunansu sai suke kallo suna tunawa da su ana nan ana nan da nisa ta yi nisa tafiya ta yi tafiya sai ce ku shigo da su cikin masallatai ku sa su a gefe in kuna sallah kuka kyallo kuka gansu sai ku daɗa samun ikhlasi tafiya ta yi tafiya ana nan ana nan suka ce ku dawo da su gabanku sai kun fi natsuwa tafiya tana nan ta yi tafiya sai suka dawo su ne musu sujada abdullahi dan abu zai ke faɗa wannan cikin hadisin da imamul bukari ya rawaito asalin bautar gumaka daga ya yagusa da ya uka da nasara ne waɗannan kuma asalinsu mutanen kirki ne ba mai shakka akan nagartarsu amma me ya jawo aka koma bauta musu zamani ya yi zamani shaidan ya sa jikokinsu da tattaba kunnansu suka komo suka yi hotunansu suka shigo da su ɗakunan bauta daga nan aka rikide aka koma bauta musu a madadin bautar Allah haka in ka dawo tarihin lata da uzza da manata lata wani mutumin kirki ne a makka bai da aiki sai siyan gari ya tara ya tara in alhazai suka zo aikin haji ya rinka dafa wannan garin ko yana kwabawa ko yana jikawa yana ba su kyauta kana ya luttu sawiq mutumin kirki ne yana ciyar da alhazai da dukiyarsa kyauta wannan ba aikin kirki ba ne? da tafiya ta tafiya da ya mutu sai ɗan ya zuga 'ya'yansa da jikokinsa ku yi hotonsa ku yi butun butumansa don ku rinka gani kuna tunawa da shi ana nan ana nan kuma aka koma bauta masa to wannan shine asalin tarihin bautar gumaka kuma shine asalin dalilin da yasa Allah ya turo annabawa tun daga Nuhu har zuwa annabin karshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan a yaki wannan bautar gumaka to abin mamaki yau sai ka samu musulmi duk abin da waɗancan suke yi Allah ya aibanta musu shi kuma yana yi kuma yana tutiyar shi musulmi ne a ɗakin bauta ko a masallatai an liƙe su da hotuna hoton shehuwa ne hoton shehuwa ne hoton shehuwa ne da hoton da ke jawo arziki da hoton da ke tsare bala'i da hoton da ke kawo kariya da hoton da ke kawo ɗaukaka idan an yi hoton shehu ya yi dariya to in kamar na za ka samu arziki in an yi hoton shehu ya ɗaure fuska to ɓarawo ma ba zai shiga gidan ba sai a ce maka ƙur'ani ma an yi gobara ya ƙone amma hoton bai ƙone ba abinda ake so a ce da kai hoton ya fi ƙur'ani wannan shi ne safon domin an ce ƙur'ani ya ƙone hoton shehu bai ƙone ba me ake so a ce hoton shehu ya fi ƙur'ani wai an yi wani shehi yana tafiya da muridansa za su tsallake ruwa suna cikin tafiya sai shehun ya ce da muridan ma'ana almajiran ku rinka kiran sunana ni zan rinka kiran sunan Allah shikenan shi shehun wai yana kiran sunan Allah sai yake taka ruwa su ma almajiran su kuma suna kiran sunan shehu su ma suna taka ruwa can daga cikin almajiran sai wani ya ce kai ai wannan akwai rainin hankali ya shi shehu zai rinka kiran sunan Allah mu kuma ya bar mu da kiran sunansa bari in kira sunan Allah wai yana kiran sunan Allah shi sai ya nutse ciki aka yi ihu aka ce shehu shehu wane ya nutse sai juyo sai ya zo ya sa hannu sai ya ɗauko shi da ya ɗauko shi sai da aka tsallaka ruwa sai ya ce masa ka bar faɗar abin da nake ka faɗa shi yasa ka samu matsala sai ce eh gaskiya ni na ga cewa kai kana kiran sunan Allah dan me ni kuma zan rinka kiran sunan ka ba gwanda in kira Allah ba sai ce to ai kaji kai baka kai matsayin ka kira Allah ba ni ni na kai matsayin kai in kira Allah yoshi ya ake ka Allah <laughs> to anan duk wanda zai baka wannan labari in shi yana ganin karama shehu yake faɗa maka to a fakaita zagin Allah yake ma'ana an kira Allah an halaka amma an kira shehu an tsira wannan shine sakon ya kamata mutane su rinka faɗar maganganun da hankali zai karɓa maganganun da hankali kwabatacce zai musu kyakkyawar fahimta ba maganganu irin na soki burutu na surkulle na rainin hankali da wulakanta Allah da wulakanta manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam da haka koyau ka samu waɗanda suke kiran shehunne a madadin Allah a inda ba a kiran kowa sai Allah hujjar su shine ai muna kiran ne dan su isar da mu ga Allah to kaga kuma wannan shine fa abinda masu bautar ya gusa da ya uka suka faɗa wannan shine abinda masu bautar lata da Uza suka faɗa amma idan aka karanto ayoyin aka buga musu misali aka gwada musu don su gane hadarin aikin sai su ce an kafirta su ba kafirta ku aka ba gaskiya aka gaya muku in kun ce abin da kuke ba kafirci bane to bautar ya gusa da ya uka ma ba kafirci bace in kun ce abin da kuke yi ba kafirci bane bautar lata da uzza ma ba kafirci bane me bautar lata da uzza an sanya su a ɗakin ka'aba a nemi su sujada a madadin Allah kuma wannan shi ne abinda kuma ake muku a yau kuma sakamakon wannan fa Allah ya turo annabawa sakamakon da aka ƙi yadda da wannan Allah ya fushi ya yi dufana duk duniya ta nutse baki ɗaya. a da kafirai suna cewa Allah yana da ɗa, ko ba haka ba amma a da ba a taɓa samun wani kafiri da ya ce Allah yana da uba ba shi yasa malaman tafsiri suka ce da Allah ya ce qul huwallahu ahadun illahu samad lam yalid wa lam yulad Allah ɗaya ne Allah shi kowa yake da bukata a wajensa shi bai da bukata a wajen kowa bai haifa ba ba a haife shi ba suka ce kalmar bai haifa ba raddi ne ga kafiran farko amma ba a haife shi ba a da ba a taɓa samun wanda ya da'awar cewa daman ya haifi Allah ba duk Qur'ani in ka karanta tun daga Fatiha zuwa Nasi ba za ka taɓa samun inda aka ce ga baban Allah ba sai dai a ce Allah yana da da. yahudawa sun ce uzairu nasara sun ce masihu kafiran makka sun ce almala'ikatu banatullahi to amma a yau akwai cikin yan ko a ƙasar nan da suke waƙoƙin shehu baban Allah shehu baban Allah mana Allah shine masanin gaibu ya san za a yi wannan barnar shi yasa yayi rizabin ya aje kalmar walam yulad ba a haife shi ba tun ba a faɗe ta ba gashi yau akwai masu da'awar cewa shehu baban Allah shehu lam yalid wa lam yulad shehu baka haifa ba haihuwarka ƙarya ne kaga wannan shine bala'in da mutane suke jefa kansu ba sani ba ubangiji yace takadu samawati yatafattarna takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا الله يتي تكاد السماوات كيرز يرجي سمي دكا يتفطرن منه ستصاجي سي بندغا وتنشق الأرض كساما تكيتي تزاجي تهدي دأب نكي كانت تجرجزا عند أولي الرحمن ولدا إن أنت الله ينادى wannan kalmar kadai kiris ya rage ta rusa sama ta rusa ƙasa an ce Allah yana da ɗa to ka munin a ce Allah yana da ɗa kai munin a ce Allah yana da uba ba mm. in dai waccan ma ga abin da take kirista jawo mana to ka san ko wannan bala'in da za ta jawo mana ya fi na waccan domin malamai suka ce ka ce Allah yana da ɗa bai kai ba ka ce yana da mata muni ka ce Allah yana da mata bai kai ba ka ce yana da uba muni dukkaninsu wulakanci ne ga Allah subhanahu wataala amma wani ya fi wani to sannan mu ce za mu ga da kyau za mu zauna lafiya za mu ci arzikin Allah muna zaginsa ko ana zaginsa a cikinmu wallahi ba za mu ci arzikin Allah ba wallahi ba za mu zauna lafiya ba ba yadda za a yi rayuwa ba za ta yi tsada ba ba yadda za a yi ba za mu yi ta gamuwa da tashin hankali ba ba dan ma Allah yana da haƙuri ba da tuni magana ta ƙare Allah kada ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke yi Allah muna shaida baka irin waɗannan ka tobara da ake ba mu ji ba ba mu gani ba ya Allah babu mu inna nabra'u ilayka mimma yasna'u ha'ula'il as-sufaha Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisan tatta Allah farkan tambayoyi yana tattara samarin su insha Allah sai ce sarumin mintocin su rage Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce bai tambaya ta farko shi Allah sa malam sharuwa lafiya bayan ka tambaya ta ita ce akan makalla mutum ne yana da aboki dan caca idan ya ci cacin yana bani kasona a ciki ni kuma ina in amsa sai in yi sadaka da kudin in kuma abinci ne ya raba sai in amsa in zubar da shi malam hakan ya dace ko kuma akwai wata hanyar zan bi ba wannan ba abinda shari'a ta nuna idan mutum yana yin ba daidai ba ka fito kai masa nasiha idan ya karbi nasiha fa lillahi alhamdu in bai karbi nasiha ba kuma ka kaurace masa kauracewa ta zama da kauracewa ta karbar dukkan wani abu da ya fito daga hannunsa musamman idan saban nasa yana da alaka da dukiyar da yake kokarin ya miko maka dan ubangiji subahana wata'ala ya faɗa cikin ayu masu tarin yawa kan cewa idan mutum yana aikata laifi kar a zauna tare da shi wa qad nazzala fil kitabi an idza samitum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghairihi innakum idhan misluhum Allah ce mun saukar muku a cikin littafi in kuka ji ana sabo ko ana wulakanta ayin Allah ne musu izgili da su to hakika kar ku zauna tare da masu yin haka in kun zauna tare da su to ko shakka babu kun zama irin su in musiba za ta sauko yadda za ta same ku haka za ta same su haka za ta same ku to sannan idan kana karɓar kuɗin hannun ɗan caca mana ya zama kai ma kamar kana yin caca domin manzo Allah ya ba mu ka'ida inna Allah idza harrama shay'an harrama samanahu shi Allah in ya haramta abu to kuɗin da ake samu ta hanyar wannan abun ma haramun ce Allah ya haramta caca da haka kuɗin caca haram ne Allah ya hana shan giya kuɗin giya ma haram ne Allah ya hana cin alade kuɗin alade ma haram ne da haka ka'ida inna Allah idza harrama shay'an harrama samanahu Allah ya haramta bokanci da tsafi duk kuɗin da aka samu ta hanyar bokanci da duba da tsafi cin su haram ne da haka bai halatta ba ka karɓa ko ka ci ko ka ce za ka yi wani sadaka ka bar masa kayan sa ya je ya ɗau zunubin sa baki ɗaya Allah baya buƙatar sadaka ta irin waɗannan baya buƙatar kyauta ko wani alheri da kuɗi irin wannan na ƙazanta domin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba kuma inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin da haka karka karɓi kuɗi daga hannunsa wannan shine daidai assalamu tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum malam tambaya ta shine me Allah ya fi so a wajen bayinsa ayyukan da Allah ya fi so suna da yawa a cikin hadisai masu tarin yawa sahabbai daban-daban sun yi ta tambayar annabi me Allah ya fi so sai ya faɗi wani abu wani ma in ya zo ya tambaye shi me Allah ya fi so sai ya faɗi wani abu wani ma in ya zo ya tambaya me Allah ya fi so sai ya faɗi wani abu bari in bada misali akwai hadisi da ya zo cin sahih al-bukhari da muslim hadisin abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yace na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah wani aiki Allah ya fi so sai annabi yace as-salatu ala waqtiha hmm. sallah akan lokaci shi Allah ya fi so to sannan kuma ya ci gaba da ambato waɗansu abubuwan na daban a wani hadisin maza Allah ya ce a a'mali ilallahi a adwamuhu wa in kalla aikin da Allah ya fi so wanda aka dawwama a kai ko ɗan kaɗan ne kaga wannan ayya ya sha bamban da me a salatu ala waqtiha to da haka malamai suka ce ba ka iya fitowa kai tsaye ka ce ga abin da Allah ya fi so a'a ya danganta da shi mai tambaya to sai annabi ya kalli yanayinsa da me yafi bukata sannan sai a gaya masa sai a bashi amsa mu za mu amfana da dukkanin amsoshin da aka bayar yanzu in ka ce yin sallah akan lokaci shi Allah ya fi so kai daidai dawama akan aiki in an soma shi Allah ya fi so kai daidai da hadisai sun tabbatar domin shi a wajen Allah yana iya tara abubuwan da ya fi so masu yawa kuma dukkaninsu a wajensa sunansu ya fi son su kaga ni na fa'idantu kai ka fa'idantu mun san ilimi mun san kaza mun san kaza ga abubuwa da yawa da Allah madaukakin sarki ya fi so misali shi ne malamai suka ce kamar mutum ne ya zo wajen likita ya ce ina ciwon kai sai kaga likita ya ɗauko wani magani ya bashi daban wani kuma ya zo ya ce ni ma ina ciwon kai shi ma sai a ɗauko wani magani a bashi daban saboda mutane za su iya tarayya akan ciwon kai amma dalilin da ya jawo wa kowannen su ciwon kai daban wani ciwon kansa ta yunwa yake ji kaga sai a bashi abinci wani ciwon kansa gajiya ya sai ya je ya huta wani ciwon kansa wani maruru ne ya fito masa sai ka kashe wannan marurun sannan kan zai warke kowanne daga cikinsu kai masa maganin ciwon kai amma kowa gwargwadon bukatarsa to da haka annabi idan mutum ya zo ya tambaye shi me Allah ya fi so sai ya kalli mutumin kan ya bada amsa kuma Allah zai masa wahayi wani abu kaza ya fi bukata sai annabi ya gaya masa sau da dama zaka ga wani ya zo ya ce wa annabi yi mun wasiya shi sai ya ce kar kai fushi yi mun wasiya sai ya ce yi kaza wasiya kowa ya nema amma abin da aka gaya masa daban da ɗan uwansa da haka dai ayyukan da Allah ya fi so suna da yawa kowanne in ya tabbata da nasi ka iya cewa Allah ya fi son sa kuma yin sa ko shakka babu lada ne ba karami ba na'am sai mai tambaya ta gaba a cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ah, ana bina na watan bashin azumi ban samu rankawa ba saboda ta lura sai kuma ga wannan azumi ya shigo malam ya zan yi za ka rama bayan Allah madaukakin sarki ya ba da ikon an gama wannan azumi an samu wani lokaci na daban malaman mazhaban malikiya akwai waɗanda suke gani daga ciki cewa idan mutum ya yi sakaci bai rama azumin da ake bin ba ra har wani azumin ya zo ya same shi to in zai rama zai rinka ramawa da ciyarwa wannan ijtihadi ne nasu Allah ya ji kansu da rama amma babu wani dalili da ya nuna zaka haɗa wa mutum ramuwa da ciyarwa ka'idar Allah ɗaya ce duk wanda zai ciyar ba zai rama ba duk wanda zai rama ba zai ciyar ba abu biyu ne daban suke in kai ɗaya ɗaya ya sauka in kai ɗaya ɗaya ya sauka da haka abin da yake akwai shine ana so mutum ya yi ƙoƙari ya rama bashin azumin da ake bin sa kafin wani ya zo amma idan larura ta sa hakan ya fi ƙarfinsa to babu laifi sai ya haƙura sai Allah ya kai mu bayan azumin da aka sake ya sake riskarsa sai ya rama domin da Allah ya ce fa iddatun min ayyamin ukar rama cikin wasu kwanaki daban bai faɗi date din ba da ya ce min ayyamin ukar lallai shekara mai zuwa to in ka saba anan shine kayi laifi da haka ayyamin ukar zai iya yiwa shekara biyu ne shekara uku ne shekara hudu ne amma dai mutum ya yi kokari ya ga yara rama kada ya zama mai sakaci to tambaya ta ƙarshe sai kuma Allah kan gobe ita ce tambaya ce akan kallon mutum ne a cikin wannan wata na azumi sai ya je wajen dambe damiya to kuma da azumin sa baki ya matsayin damben sa yake azumin sa yake azumin sa yana nan damben sa yana nan <laughs> illa iyaka zai iya samun matsala ta fuskar ladan azumi kwarai da gaske amma ba za ka ce azumi ya karye saboda damba ba amma abin da ake so ga mai azumi shine gabansa su yi azumi kamar yadda bakinsa yake azumi damba yana hana azumin gabbai domin duka ne ga wani alhalin shi ko mai azumi ce akai ko zaginsa akai kai ya rama ballantana duka da aka fa in sabahu ahadun aw fa falyaqul inni mar'un sa'ib in wani ya zage ka ko ya gaya ma bakan magana ka ce masa ni ina azumi ma'ana kakkarama to ina kuma ka kaje kai dambe da haka ina jiya maka tsoron kada ka fada cikin hadarin mai azumin da bai da lada sai yin wasai kishirwa annabi ya ce rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atash sau da dama wani mai azumin bai da ladan komai sai yin wabban banza sai kishirwa wofi da haka duk mai azumin da bai kiyaye ire-iren waɗannan abubuwan ba za su iya tafi masa da ladan azumi Allah ya kiyaye insha Allah sai Allah kan gobe